Assalamu alaikum warahmatullah mu da warhaka bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda za ka rage ma ka shan data domin rage ma kashen shan data da farko za ka fara neman settings na wayarka ka shiga kamar haka Za ka nemi gurin da aka rubuta network and internet wasu wayan idan wayanka daga version 9 ne yayi ƙasa connection kawai daga ga rubuta amma in dai wayanka ta kai version 10 wannan network and internet shine za a gani to sai ka shiga kamar haka idan ka shiga ga wani guri da aka rubuta data usage sai ka shiga kamar haka sai ka dan scrolling zuwa ƙasa ga wani guri da aka rubuta app data usage sai ka shiga kamar haka zai buɗe maka duk wani application da ya sha maka data da wanda ya fi shan data zai rika sa maka su kamar yadda kuke gani bitmap shine application da ya fi sha mana data tiktok youtube google play store da dai sauransu to domin rage shan datan wayarka akwai wani abun da ake kira background data usage wannan background data usage shine duk wani application da ka fita do ka fita daga cikin application in ka daina amfani da shi ma zai rika sha maka data a background to wannan shine ke kawo kaga datan ka yana karewa da wuri to domin rage gyara wannan matsalan sai ka zo yanzu misali bitmap din nan sai mu taba shi kamar haka ga wani guri da aka rubuta background data to sai ka kashe shi da gan shi a buɗe ne daga zaran ka kashe shi shikenan ka gama duk wani abin da za yi wannan bitmap din daga zaran ka fita daga ciki ka gama abin da za yi dai tsaya da shan maka data a wayarka to duk wani application ma da kake son yin masa haka sai ka yi kamar yadda za mu kuke gani duk wani application youtube ma gashi nan ok shi mun riga da mun kashe ma facebook gashi nan shi ma sai mu kashe to kai ma dai haka duk wani application da kake baka so ya rika sha maka data background haka za ka bi ka rika kashe su one by one kamar yadda muke yi din nan to bayan ka gama wannan abu na gaba shine kasancewan gwaji ne ba za mu yi mana mu duka ba ka in kana so sai ka bi application duka ka musu to abu na gaba shine data saver ga data saver a nan duk wata waya ba shantain yana zuwa a in ka ja wannan notification ba din ka scrolling zuwa nan bangaren dama to ga mashinan daga nan kawai za ka buɗe shi ne daga nan to amma idan wayanka ba version 10 ne a cikin wannan data users tun da ka shigo ta cikin network and internet ɗinka ko kuma connection ɗinka shi daga nan data ba in ka shiga kamar haka ga shi dai faɗa ma to help reduce data usage in ka karanta za ka fahimci mai suke nufi to domin rage shan datan ka shi ma in ka buɗe shi duk wani application da yake background kamar yadda suka faɗa zai tsaya da shan datan ka har sai idan kai ne ka koma cikin wannan application domin amfani da shi mun gode da kasancewa da mu ko sai mun hada bidiyo na gaba domin samun bidiyoyi ire-iren waɗannan da ma sauransu sai ku shiga youtube ku yi sacin ɗin wannan channel mai suna acidic tv kamar yadda muke rubuta wannan in dai ka rubuta daidai kana buɗewa zai kawo maka wannan fuskar sai ka zaɓi na saman nan shine namu sai ku taba mana subscribe ku taba alamar ƙararrawa ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi